you mu da zuwa a life Lifewed Radio Ministry. Ni dan wanku kaninku Bashiru na samu ke kawo muku wazi na yau. So nkana jina ya kamata mu yi addu'a sannan mu fara. Saboda haka muna adua Allah ya jara muna bukata, Allah ya kara muna zaman lahiya, Allah ya bure muna zuciyarmu. ya ba mu ilimin da muka yi su saboda mu ji maganansa Allah ya yafe muna zunubanmu duka kamar yadda muka yafa mu zunubansu da laifinsu Allah ya ji muna taushe Allah ya bari abin da za mu ji duka saboda mu yi amfani da shi Allah ya kara muna sama da jin wannan rediyo Allah sha mun mu sansi Allah sa abinda za mu ji duka saburo mu yi amfani da shi muna wazi da sunan dan Allah amen to na tun fere to yau wazin da muka jin muna batun gobe ciyama wazi mu yau da batun gobe ciyama muka wazi to mun tambaye kai mu kaman in mutum ya mutu ya kare ko dai bai kare ba akwai wani, wani wuri kuma da za mu zuwa mu zama ko dai si kenan saboda haka mun karanta littafi na hebrew so takos da sura 29 ya ce ya zama dole ne mutum ya mutu ko so daya da bayan mutuwa kuma sai shari'a Allah na gwara muna kaman bayan mutuwa bai kare ba za mu zo mu saya gaban Allah ya tambaye mu abin da muka yi duka lokacin da muka yi a cikin duniyan ga to in kana cikin duniya ya kamata ka tambaye kanka ka yi tunani ka sani kaman a ran da ke zuwa ba ka yi ka yi abin da kake yin yau saboda kana wani abu yau sai ka tambaye ka abin da kake yin nan sai ya fito Allah ne ya san Allah ya maka amfani da karfin da kake yi da kudin da kake yi da komai da komai da kake yin no ya kamata dai mu tambe juna mu tambe kai mu kamar abin da muke yin ga Allah yana amfani da abin da muke yi ba haka ba sai dai mu juye halin mu ce ma Allah kamar ya yafe muna zunubi don zunubi ya kai mu nisha wurin da zunubi zai kai mu bai da kyau saboda haka allah yana kiran mu allah an kana jinna sai ka ba da kenka ka yi son wani addu'a sai allah ya fi maka zunubinka to sai ya za mu zo wurin allah sai ya za mu zama wurin zama daga ciyama mun ji dai mutum ya mutu ba shi kenan ba mun zo mu saya gaban allah mu nuna masa abubuwan da muka yi masa lokacin da muke cikin duniyan ga saboda haka anlami ya yi muna wani magana ya ce muna akwai wani mutum mai arzikin da ya zama cikin duniyan ga yana da arziki kuwa kuma yana jin murya inda ya so da inda ya gan dama sai kuma akwai wani talici sunan shi lazarus ma ya zama cikin duniyan ga si ya ji wahala sosai ko da abinci ma ba a samu a ci yana ta zuwa wurin mai arzikin nan sai ya samu abinci ya ci to bai dade ba sai si lazarus ya mutu da malakun allah ya kare shi sai ya kai shi wurin da abrahim adam yake to sini bai dade ba sai si mai arzikin kuma ya mutu sai an ka binne si da ya daga kan shi sai ga lazarus sai yana saya wurin allah yana saya wurin da ibrahim yake sai yana jin murnya wurin nan shine ya kira ya a baba abraham ka ji mini toshe ka aikai lazarus sai ya kawo mini wani ruwa ina jin yunwa a cikin wutan ga sai kawo mini ruwa sai sha na abraham ibrahim ya ce musu a ba ka sani ba ba ka tuna ba ran da kake cikin duniya kana cin abin da kake so ka ji murya sosai arzikinka da inda kana ka duka ka manta kaman wani wuri wata rana za ka zo wani wuri haka to da bayan ga duka wurin da kake ba mu iya zo wurin nan ba mu iya mu zo wurinka waɗanda suke wurin duka suna so zo wurin da muka yanga ba su iya su zo waɗanda suke wurin da muka yanga su ma ba su iya su zuwa wurin da kake saboda haka akwai wani rami si yana zana mu ba wanda zai iya ya zo wurin nan to ya kamata mutum in kana cikin duniya sai ka tuna gobe ciyama akwai wata rana na zuwa annabi isa ya gwara muna kaman ranan daren da muka yi sai mu yi amfani da shi akwai dare na zuwa ba mu yin yin aiki dare mu wurin da muke karfi wurin da mun yi mu yi abi wani abu mu sa allah saboda si allah yi amfani da mu to yanzu ke dare mu kana ji na yau ka fara wani abu yau ka fara neman allah yau fara ka bura zuciyar mu annabi yasa shi ka ya zama da kai wata rana kai zuwa baka ya kai haka kuma mu kuma yi tunanin muka mutu abinda muke da shi duka ba mu zuwa da wurin nan ba mu yi mu yi amfani da arzikinmu da kudinmu da karfinmu da komin da muke amfani yawo ga duka ba zuwa wurin Allah gobe ciyama abin da mu je mu kai da si shi halin mu. mun zo mu zama mun zo mu saya gaban Allah mu nuna masa abubuwan da muka yi masa lokacin da muka yi cikin duniyan ga siyasa danwa na ka yi tunani danwa ka tashi in ko kana kowane zunubi ko abin da kake duka bari sai ka zo wurin Allah don wata rana na zuwa baka yiya ka yi kuma yau shine da rananka in kana ji na yi hankuri ka zo wurin Allah go Allah ya bure muna anya ya ba ya ba mu almasihu danshi annabi isa ya zuba jininsa sai a yi gafura da zunubanmu duka in ka zo wurin si zai yafa maka zunubi in kana ji na ka yi hankuri ka tashi yau ka nemi annabi ka zo a ce ma annabi da Allah ya fe mini na duka saboda in zama naka mutum ka yi haka Allah zai yafe muka ko ya ce muna kamar shi Allah mai adalci ne muka nuna masa zunuban mu duka zai yafe muna sai da ya kare muna adalci ba muka ciyawa wata rana za mu yi kuka sosai kamar yadda mai arzikin da ke kuka ran da ya mutun nan a ciyaye muna wurin duka si kuka za mu je yi si wuta za a sa waɗanda ba su bi annabi ba annabi na kira mu yau ya ce ina saya da kafanku ina buka in wani ya ji na in wani ya bure zuciya zan shiga in zama tare da mai shin fi mai shi, zunuban mai shi, duka sai mu zama da tare to abinda mai shi ke son zuka ni annabi zan ya yafe to in abinda yana da cikin duniyan gani ko dai batun lahira ne yana da dama sai a yi taimakai ka ga abubuwan duka saboda kai ka jira saboda haka ka tashi yau ka bura zuciyanka yau ya ba annabi Allah ya zo ya shika ya zama da kai Allah ya bure mana zuciya Allah ya samu sensi Ale bure muna ilimi to kana ji na sai ka yi hankuri ka nemi Allah don ya ce ni ni kwafa in wani ya bi na ya ya zo wurin Allah da ciyama za ka samu wurin zama za ka zama kaman Lazarus sai Allah ya baka abinda da kake so Abinda da baka samu a cikin duniya ga Allah zai baka in ka bi annabi Isa saboda haka dawana ka tashi ka zo wurin Allah abinda Allah ke gura muna mu yin duka saboda mu yi muka yi shi zai zama muna amfani da gobe ciyama ka kake jira Allah na kiranka Allah na buka zuciyanka Allah na so ka zo ya zama tare da kai ya yi amfani da kai da karfinka to da abin da kake duka a cikin duniyan Allah na kiranka kana so ka zo wurin Allah mun yi magana da kuma wani addu'a guntu to ka yi wannan addu'a tare da ni ni dan adam ne na ji ka na bure maka zuciya na shika ka zama da ni yafe mana zunuban da nake duka saboda in zama naka ka taimake ni ko ina wani abu a cikin duniyan ga don Allah ka taimake ni Allah ka taimake ni sai Allah kuma ka kuma bari abinda akin da nake yi ko menene da dan ji in ji saboda dalilinka na maka wannan addu'a da sunan annabi amen hallelujah to in ka yi wannan addu'a da zuciya guda to Allah ya yafa maka zunubanka duka kenan wato yau ya zama dan Allah kullum ka tashi ya kamata ka yi abin da Allah ke so abin da Allah bai so ka ciyaye hallelujah to in kana so ka tambaye wani abu ko dai ka kara wani abu saboda mu yi shira sai ka zana namba 0249 25 15 94 to jama'a assalamu alaikum Allah ya dama ineke so good ina so good Allah ya dama ineke